بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amince Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyarmu ga allah wanda ya nuna muna wannan marece na 23 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da 24 ga watan 4 efir miladiya shekara ta 2022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 مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ۖ والله بكل شيء عليم ما شاء الله الله مدوكين سكيتي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على sha. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم wannan aya mai girma aya ta talatin da biyar a cikin wannan sura mai girma ta suratun nur wadda malamai suka ce a dalilin wannan aya ce aka kira wannan sura da suratun nur wannan aya ɗaya daga cikin misalai ne waɗanda allah maɗaukakin sarki yake bugawa domin ya kawo fahimta ta bayan shi da mutane kusa da kusa su tsinkayo yadda al'amarin ubangiji yake saboda misali yana kusanto da ma'ana yana sa a gane yana cikin kyakkyawar karantarsuwa don shi ne za ka ga alƙur'ani cike yake da misalai daban-daban allah maɗaukakin sarki yana buga misali a da ayyukan shi da irin misali da ayyukan bayi allah yana buga misali da ayyukan nan na duniya ayyukan lahira sai ya buga su da nanan duniya domin ya kusanto maka fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin misalan da Allah maɗaukakin sarki yake bugawa a cikin alƙur'ani misalai kyakkyawa waɗanda za su kusanto domin su yi mana sauƙin fahimtar al'amarin Allah da zati na Ubangiji a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah ne hasken sammai da ƙasa nan Allah shine ma'abuci haske kuma shine haske kanshi saboda Allah maɗaukakin sarki kamar zo a da ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi nuri wajhika allazi ashraqat lahu sama ashraqat lahu dhulumat wasaluha alaihi amru ad-dunya wal akhirah ya Allah ina neman ka tsari da hasken fuskarka wadda hasken nan ya haskaka dukkan dufai ba ko duhu ɗaya ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce in ya tashi a cikin dare yana cewa allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna don haka za mu iya gani cewa Allah ma'abuci haske ne sannan haske ne kan shi Allah shi ya siffanta kan shi da haske ma'abuci haske ya ce to shi ne hasken sammai da ƙasai wanda yake a hasken ubangiji na zati na ubangiji na fuska ta zati ta ubangiji ita ke haskaka dukkan sammai da ƙasai Allah maɗaukakin sarki sai ya buga misali a nan duniya da za mu iya ganowa lalle Allah laisa ka mislihi shay'un ba wani abin da ya kama da ubangiji sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani amma Allah maɗaukakin sarki yana buga misali domin ya kusanto da ma'anat Allah ya ce masalu nurihi misalin hasken ubangiji haka yake kamishkatin haka yake kamar taga wundu an ka ce mishkat irin wannan tagar da ake yi da wadda a yi gini kun san ginin da yana da faɗi za ka ga ginin da ya kai wajen ƙila ƙafa biyar faɗi gare shi haka to a ciki sai a yi wata taga haka ana ce mata alkuwa wadda ba ta fita can ta aza fitila ce da wasu kayayyaki haka kila aza hula ko wani abu mun gane ba wai taga ce ta ganin haske ba ko ta shan iska a'a an yi ta a jikin gini haka wadda tana shiga haka ana yi aza fitila da wani abu ya ce to kamishkatin kamar wannan tagace fiha misbahun wadda akwai fitila a cikin da an saka fitila wannan fitila fi zujaja a a cikin wannan fitila malam ba mu abin nan na ruwa wannan kwalbar bottle water ga can wannan fitila a cikinta Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan hasken na fitila fi zujaja tana a cikin gilas mun gane ko jama'a ko tana a cikin me tana a cikin gilas yanzu idan ka ɗoka wannan ita ce fitila mun gane ko to ahin kawo mana fitilar daidai masha Allah to kun ga fitila exactly wannan wannan fitila din in kuka duba ga fitila sannan cikin fitila din akwai akwai akwai abin nan a gilas a cikinta wanda gilas ɗin ta wannan da kuke gani nan ne hasken yake bubuga wannan fitila ta yi kama exactly da irin fitila ta da wadda ake sama mai a ce a kaddara nan ne mai yake ciki kun gane sai nan akwai abin nan me ake ce mashi lagwani ko akwai lagwani wanda yake bada abin nan to shine Allah ke bada misali yanzu a ce ga wundo haka an saka ta to nan Allah madaukakin sarki ce, ka annaha kaukabun kamar dai tauraro ne durriyun mai haske wannan fitilar yuqadu min shajaratin mubaraka man da aka saka mata daga bishiya wadda ake ce ma mai albarka zaitunatin wadda ta kasance bishiyar zaituna zaitun bishiya ce mai albarka wadda Allah ya samu albarka wadda la sharqiyatin wala garbiya bishiyar kun san bishiyar zaitun tana da mai akwai man zaitun da ake cewa man zaitun din nan yana da amfani ana amfani da shi wajen sha a yi magani wajen sha a warkar da ciwo a shafa ma mutum a shafa shafawa ta jiki jiki ya ni'imta har yanzu man zaituni akwai wanda ba su shafa komi sai man zaituni jikinsu zai yi ni'ima ya yi kyau mata ma wanda ke shafa man zaituni za ka ga jikinsu ya yi ni'ima ya yi kyau kuma yana da yana da waton abin nan laushi kwaran gaske to wannan zaituni ko a cikin zaituni din nan Allah ya ce eh, abin nan la sharqiyatun wala garbiya iccen dabi eh, iccen zaituni wanda ya fito baya a gefen gabas baya a gefen yamma wanda rana take bugawa a hankali idan ta fito ba da ta fito ba direct za ta buga ma wannan iccen in za ta faɗi kuma ba dare za ta komo idan rana tana yamma a'a rana tana zoma wannan bishiyar ta zaituna a hankali daidai bukata idan kuka kula iccen duk wani bishiya wadda ba ta samun rana tana iya mutuwa yana cikin abin da tsire yake amfani da shi domin samun abinci wannan ranar da kake gani ko kana ba bishiya ruwa idan ba ta samun hasken rana zai zama ko dai ta yankwane ko ma ta mutu gaba ɗan adam ma kan shi shi ma yana buƙatar rana amma wannan rana kada ta kasance ta yi yawa wadda za ta idan ta yi yawa za ta iya halaka mutum to ita ma wannan bishiya ɗin ta zaituna tana a daidai wurin da Allah ajiye ta saman wani tudu a cikin inda ba gabas ba ba yamma ba inda za ta samu ranar amma kuma ranar ba mai cutatar da ita ba wadda ta yi yawa ba wadda daidai wadda bishiyar zaituna ke bukata to aka ce wannan tana cikin mafi yawan abin nan best mafi kyawan bishiya ta zaituna. tana samun rana amma sese sese duk da cewa wannan ranar mai kyau ce amma kuma ga wani abu wani location wani wuri da Allah ya azata to irin wannan kaga Allah ya ce ya kadu zaituha irin man wannan zaitun wanda ya fito a wannan wurin manta ya yi kusa yuzi walau lam saboda hasken da yake da shi da nagartar da yake da shi da kyawun da yake da shi kusan ma ka ce yana iya haskaka kanshi ko da ba a sa mashi wuta ba yanzu man da yake cikin nan na zaituna da aka sa saboda kyawun shi da nagartar shi da kwaliti ɗin shi saboda ya fito daga zaituna wadda take wuri mai kyau ba wuri wanda bishiyar ta cutu ba Allah ce ya kadu zaitu ya yi walau lam tamsasu na ka koda ba a ba a sa mashi wuta ba ya yi kusa ya an ce ya kadu ya yi kusa amma ba zai yi ba iris kaɗan amma ba zai yi ba ko da wuta ba a sa mashi wuta ba wadda take haskaka wannan lagwanin Allah maɗaukakin sarki yana ba da misali ne ku kula da wannan misali fa akwai inda ake son a kai sai ka gane wannan misalin sannan za ka gane me ake son a kai gare shi wannan bishiyar ta zaituna. yanzu ko da e, sauran itace irin mangoro da sauransu jama'a idan a mangoro, bishiyar mangoro, ko lemu ko wani abu ta samu wuri mai kyau da ƙasa mai kyau da inda iska ke buga ta da kyau da inda take samun rana da kyau rana ba ta yi mata yawa ba ta yi mata kaɗan ba ta fi wadda ko da yaushe tana koɗuwa a rana ba ta samun ƙila isasshen ruwa ba ta samun isasshen taki to wannan duk wani abu da zai sa ta yi kyau ta yi kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce nurun ala nur haske bisa haske haske bisa haske waton wannan hasken da ta samu ita a wannan bishiyat ta, ta zaituna wanda manta gashi da kwaliti ita ma a wannan hasken na wuta ga shi da kwaliti ga inda aka saka ta Allah ce nurin ala nur haske bisa haske haske ya karu ga hasken wuta ga hasken mai to wannan aka ce Allah ya ya ba da misali da zuciya ta mumini irin yadda take hasken ubangiji ya haskaka a cikin zuciyar mumini ko da zuciyar mumini hasken ubangiji ya zo mata dama zuciyar akwai haske a cikinta sai hasken imani wanda Allah ya jefa sai ya ƙara haskaka shi don haka na farko ga hasken ubangiji ga hasken imani ga hasken zuciyar mumini sannan aka samu jikin mumini mai imani don haka wannan taga ɗin wadda ba buɗaɗɗa ba wanda ake aza ko da aka same ta taga ce tsarkakakka mai kyau ita ce misalin jikin mumini kun gane wannan fitilat gabaɗanta ita ce misalin zuciya ta mumini hasken gada aka samu wanda ke haskakawa wanda Allah ya sa na wuta ne ke misalin hasken da ubangiji ya haskaka a ciki wannan man na zaitun mai tsarki ya samu zuciyar mumini mai tsarki sai ya zama haske bisa haske kun gane ko jama'a ko yanzu akwai lokacin da za a yi samun haske ba bisa ga haske ba yanzu idan mutumin kirki ya yi wa'azi ga kafiri wanda zuciyar shi babu alkhairi kaga haske ya haskaka amma bai samu wurin haskakawa na kwarai ba yanzu lokacin da za ka haska fitila wuri mai kyau da ni'ima an shirya shi ga eh, komai tsatsatsap ya kake gani idan aka haskaka shi yanzu irin wannan masallacin da za ka zo ka samu da dare a duk fitilun da suke wannan masallacin a haskaka shi Eh, an share masallacin nan an goggoye an sa ga ƙur'anai ko ina an jera sai ka ga nuran alanur bai ɗai da ƙila a haskaka fitila a juji a kan bola gashi dai hasken irin wannan ne aka haska amma bola ce duk yadda hasken yake kana ganin ma'ana to wannan shine misalin zuciyar mumini. haske bisa haske dama tana da hasken da Allah ya bata sai ta samu kuma hasken ubangiji wanda ya haskaka mishi kun gane misalin to Allah maɗaukakin sarki yake cewa nurin ala nur haske bisa haske ya hadillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da hasken shi ga wanda ya so sannan wa yadribullahu al-amthala Allah bayan yana haskaka hasken shiga wanda ya so wato yana shiryar da wanda ya so ya ba da zuciya ta imani da imani ga wanda ya so kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil qalbi la mudga idza saluha saluha al jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu hakika a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta ɓaci jiki ya ɓaci dukkan shi idan ta yi kyau kuma jiki ya yi kyau dukkan shi ala wahiyar kalbi ita ce zuciya to don haka ya hadillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da hasken shi ga wanda ya so kuma ku jiya wa Allahu al-amsala linnas Allah yana buga misali ga mutane kamar yanzu da Allah ya buga muna misalin irin yadda Allah yake haskaka zuciyar mumini haske bisa haske hasken ubangiji hasken kudura na zati hasken zuciyar mumini hasken jikin mumini Allah ya ba mu wannan misali Allah ce yana buga wannan misali ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai da ka sani don haka cikin hikima Allah sai ya haskaka maka kai ma ka gano irin yadda hasken Ubangiji yake a cikin zuciyar mumini to wannan duka yana nuna mana cewa a yana da kyau a ko da yoshi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a na aka ce idan ya tashi da dare kamar da muka ambata Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna a don haka kai ma ka ci gaba da roƙon ubangiji na Allah shirika ya haskaka maka zuciyarka kada zuciyarka ta kasance kamar irin waɗannan da Allah ke cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih ah, ah, ah, wanda Allah madaukakin sarki ke cewa wanda Allah ya shafe akan zuciyar shi ya zama babu babu hasken imani babu komai ka roƙon Allah kada ya sanya ka a cikin waɗancan na'am في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ما شاء الله bayan Allah maɗaukacin sarki ya buga misali ga zuciyar mumini da abin da ya tattaru ga wannan zuciya ta mumini na shirya da ilmi wanda shine matsayin haske kamar shi ne gilas ɗin nan sai Allah maɗaukakin sarki kuma a nan ya ba da misali na cewa wannan zuciyar mumini da mumini ina ne wajensu wajen wurin zama da wa'annan zuciya Allah ce fi buyutin wurin zaman mumini shine a ɗakuna a shiguhu a gidaje waɗanda azina Allahu Ubangiji Allah ya yi izini an turfa wa yuzkar fi hasmo a ɗaukaka girman Allah da tasbihi da kuma a riƙa ambaton Allah a cikinsu su ne masallatai kamar da ya zo a cikin hadisi akwai hadisai da yawa da dama wanda suke magana akan mahimmancin masallatai da su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya gina ma Allah masallaci yana neman yarda ubangiji Allah shi kuma zai gina mashi gida a cikin aljanna Ko mai karancin masallaci in dai ka gina shi domin neman yarda ubangiji kai kuma Allah zai gina maka gida a cikin abin aljanna to don haka wannan gidaje masallatai wurin da ake girmama ubangiji ne wajen da babu wasa kamar da ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada shi Allah shi albarka ga wanda ya rika kasuwanci a cikin masallaci idan kuka ji wani yana cigiya a cikin masallaci ku ce ya Allah kada ya mai da cigiyan nan da ake ake yi a cikin masallaci don haka ba a cigiya a cikin masallaci wani ya zo ya ce ga Allah ina neman ka zaɗi na ya ɓata. annabi sallallahu alaihi wasallam ce masallaci ba a gina shi don wannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan masallatai ba a zage-zage ba a maganganun da bai kamata ba wannan masallatai Allah ya yi su domin ambaton Allah da karatu da abin da ya kama da haka wani ba ƙauyen balarabe ya zo ana magana masallaci sai ya koma gefe can wata kusura ta masallaci sai ya fi tsari don shi abin da ya saba a garin su a can ƙauye da dai ka ɗan jaye inda babu mutane ba eh, eh, eh, gaban mutane kana yin fitsarinka ya ɗauka masallaci haka ne sahabbai suka tasan mashi su yi mashi duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku kyale shi shiga ma a cikin masallaci fa ba don annabi ya yi magana ba da sun yi mashi duka da ya gama fitsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me yasa kai fitsari anan ya ce to ai shi ya doka ana yin fitsari nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan masallaci ne baya kamata kazanta da surutun mutane da wasu maganganu da duk abin da bai kamata ba ɗakin Allah ne a nan wannan mutunan ƙauye ɗin ne ba ƙauyen balarabe ne ya ce ya Allah ka gafarta min ka gafarta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mu ya Allah kakka sake gafarta mu kowa <laughs> ah yayi wannan addu'a saboda sun tashi mashi duka don haka kun ga bai son ya sa su cikin addu'ar shi wannan akwai kyakkyawar karanta suwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk da ba shi ne mahallin shahid namu nan ba amma dai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su cewa wanda bai da ilimi a bi shi a hankali ko ba haka ba to don haka a masallaci baya halatta a riƙa yin wasu maganganu da yin cinikayya in kai ga mutum na ciniki yana kasuwanci a cikin masallaci annabi ya ce ka ce Allah kada shi sa maka albarka a cikin kasuwancinka in ka ga mutum na cige cewa eh, ina neman kaza na ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce kada Allah ya sa a ganshi saboda daraja ta masallaci to don haka masallaci yana da matsayin kima Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi duk cikin duniya babu abin da wurin da yake da daraja a wajen Allah sai masallaci kada ka ɗoka duk wuraren da ake a yi kawa a yi mi da sauransu masallaci komi kankanta shi ya daraja a wajen Allah he da duk wasu gidaje da kake gani don haka wannan wannan gidaje Allah ya yi umarni ya yi izini a ɗaukaka zikirin shi da ambaton shi a cikinsu da sunan shi yusabbihu lahu fiha ana tasbihin ubangiji a cikin masallatayya don haka ashe masallaci tasbihi ake yi duka tasbihin da ka sani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa'annan kalmomi masu daraja masu matuƙar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna nan da nan sai su cika ma ma'auni ma'auninka na zuwa aljanna la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil la ilaha illallah duka azkar ne waɗanda ake son ka zauna a cikin masallaci ka yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ka rika ambaton Allah a cikin masallaci Allah ce bil guduwi da sahiwal asal da lokacin marici duka ana son mutum ya nace a cikin waɗannan lokuta ya rika ambaton Allah madaukakin sarki a cikinsu. Wannan رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما شاء الله الله مدعوك كنسك يتشي wa'annan wa'anda suke ambaton Allah safe da marece a cikin ɗakunan Ubangiji su ne rijalun mazajen da latulhihim tijara tanan da kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un hakanan saye da sayarwa an zikirin lahi da ambaton daga ambaton Allah wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'iz zakati da bada zakka kasuwanci bai hana musu yan an yi kiran sallah su zo su aje duk kasuwancin da ake yi ana ciniki ba ni kaza ba ni kaza sai su aje su je su yi sallah saye da sayarwa baya baya shagaltar da su da game da yin sallah da ambaton ubangiji a cikin masallaci haka tara kuɗi da saye da sayarwa baya hana musu su ba da zakka ba su ganin idan suka ba da zakka dukiyarsu za ta ragu don shi ne kake ganin duk wanda zai aje kasuwancin shi ya zo masallaci da an yi kiran sallah ya zo masallaci ba karamin imani yake da shi ba ba karamin imani yake da shi ba wanda zai aje kasuwancin shi lokacin da kila ma saboda shaidan wani lokaci sai an yi kiran sallah sai ya zo kwastomomi a ba mu kaza a ba mu kaza ko da aka amuwa an yi ikama bari a zan same su kaka ta biyu sai wasu su zo har a gama sallah ga dai ko babu komi ya maka hasarar jami'i in shaidan ka biye mashi sai ka ci gaba bayan ka yi hasarar jam'i daraja 27 din nan ka yi hasarar su sai kuma ka ci gaba da kasuwanci sai ya zama kuma ka jinkirta sallah din nan tun ana magana azahar yanzu har la'asar ta shigo saboda kasuwanci baka samu ka je sallah azahar ba kaga baka samu jami'a azahar ba sannan kuma ka jinkirta sallah wal iyazu billah to wa'annan masu imani wanda Allah ya haskaka zuciyarsu da hasken imani wa'annan la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wa iqamis salati wa ita'iz zaka duka ba su shagaltar da su za su bar Allah ya ba su kuma za su je su yi sallah wannan abin sun san ba zai wuce su ba kuma kana aika je ka yi cinikin riba da ka samu da kake gani ka samu sai Allah ɗebe mata albarka ai Allah ke sa albarka fala fala amma ba su da albarka to don haka albarka ake bukata ba yawan kuɗi ba ko yawan dukiya wa'annan wa'anda kasuwanci bai shagaltashe su daga zikirin Allah ya khafuna yawman taƙallabu fihi alqulub wal absar suna jin tsoron ranar da zukata suke jujjuyawa ranar da zukata suke razana ranar da a waton tashin hankali yau bula sara'ir wannan shi yasa a koda yoshi suka tuna sai su su ga duniyan nan ba komai ba ce su ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyu hallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah ya ku wa'anda kuka yi imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai'a a cikin suratul jumu'a ya ku wanda kuka yi imani idan aka yi kiran sallah ku yi gaugawa ku bar duk abin da kuke yi ku karɓa kiran Allah na ranar juma'a in particular saboda matukan muhimmancinta in a idza salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai'a ku bar cinikayya don haka duka abin da wa'annan bayan Allah suke jin tsoro shine yawmul azifa Allah ke cewa an zirhum yawmul azifati ka tsoratar da su wannan yini na tashin hankali wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ma yu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-qulub wal absar fihil absar ranar da gannai suke tafiya ga su buɗe amma saboda tashin hankali ba su gani wa'annan mutane da Allah ya ce rijalun latul hihim tijaratun wala bayan an zikirin su ne Allah ya ce wa yi na ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ce da dukiyarsu su ne wai tuna zakat inna ma nuti'imukum liwajhillah ku sani abin da yasa muke ciyar da ku saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu neman ku sakan kamuna ba irin kyautan nan da ake yi ba ta yanzu ka ba da dubu goma domin ta jawo maka dubu ashirin in ka aka ba da irin taimakon da ake ba da hannun sannan ba su ma son ku gode musu inna na khafu min rabbina yawman abusan kamfarira muna neman tsari daga ubangijinmu wani yini mai tsanani abus mai muni Allahu akbar ranar alkiyama shi ne za ka ga ranar alkiyama tana da sunaye daban-daban to wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ambatawa a cikin wannan aya Ya hafu yakhafuna yawman taƙallabu fihil ƙulubu wal absar shine tashkhasul fihi fihil absar ranar da suke zukata ba su stable ba su a cikin natsuwa kowa ta cikin tashin hankali yake kowa ta kan shi yake amma waɗanda suka cinikayya da kasuwanci bai ɗoke musu hankali ba waɗanda a ah, yawan dukiyarsu bai shagaltar da su daga zuwa sallah ba yawan dukiyarsu bai hana su yi rowa su abin nan bai sa su suka yi rowa ba suka kasa ba da zakka ba sukan a wannan ranar suna cikin natsuwa suna cikin inuwa Allah lokacin da ake cikin tashin hankali suna cikin natsuwa ba su san ma tashin hankalin da ake yi ba kawai dai suna ji suna gani to yanzu jama'a in har mai dukiya mai kuɗi an haramta mashi an kwadaitar da shi ya aje kasuwancin shi ya je ya yi sallah ina kai da baka da kosisi haka wallahi wajibi ne ga duk mutum idan aka yi kiran sallah ya karɓa kiran sallah kiran ubangiji ka san abin da ake nihi da hayya ala salah ku yi gaugawa zuwa ga sallah hayya alal falah ku yi gaugawa zuwa ga tsira kai yanzu an ce ai gaugawa zuwa ga tsira ka bar wannan duniya ka zo ka karba ubangijinka wadda ibadar da abinda da ubangijinka izo ka kayi shi a duniya shine wannan ibada kuma babbar ibada ita ce sallah amma ka tafi kana wani kasuwanci sai ka gama tara kuɗin ka tara ka aje barawo ya bi ka abin kana ji kana gani ma zai san maka bindiga ya ce kawo ka miƙa ko yake da nafin ɗinka ɗazu ɗazu ake gaya mana wani ya bayyana da cewa yana da kuɗi kaza kaza ashe ya ashe barayi sun jiya suna ji kawai sai dare sai da dare ya raba kawai suka tsallaka gidan shi suka ce ka kuɗi ne da kace kana da ya ce wallahi wasa ne wani wasa aka aza mashi bindiga in wasa ne yanzu ko za mu kai ka lahira dan baka san ko mun kai haya bindigan nan ba dole ya tafi ya kawo to ina amfanin su ina amfanin tara dukiya da yanzu kana iya tara ta ka mutu ka bar ma magada 'yan watanni kaɗan sun lashe kuɗin kuɗin da ka yi shekara goma ashirin kana tariya in ka ban ma magada kila wannan kuɗin ko shida ba su yi sun halaka su haka wajibi ne mu karɓa kiran ubangiji da an yi kiran sallah ka tashi kai sallah babu abin da ya kai darajar sallah duk wanda ka ga yana kula da sallah to annabi sallallahu alaihi ce ka shaida mashi imani yana da imani wanda ke wasa da sallah shi kuma bai da imani imanin shi yana rawa dan shi ne Allah madaukakin sarki ya tsoratar game da irin wannan masu ɗabi'ar rashin wasa da sallah Allah madaukakin sarki ya yace wailul lil musallin bone ya tabbata ga masu sallah wa'anni ne allazina hum an salatihim sahun su ne wa'anda suke rabkana ba su yin sallah cikin lokacinta ba su yin sallah yadda aka ce a yi don haka mu yi ƙoƙari mu shiga cikin wa'annan mutane wa'anda Allah ce nurin ala nur haske bisa haske wallahi komi talaucinka in ya zanka kiyaye dokokin Allah kana ibada wallahi kafi daraja sau miliyan ɗari ba a san iyaka ba da wanda yana da tarin dukiya amma yana wasa da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna akramakum inda Allah taqakum mahi girma a wajen ubangiji shine wanda fi jin tsoron Allah attaqwa hahuna tsoron Allah yana a cikin zuciya kuma ba a samun tsoron Allah in ba tare da ni ba in ba tare da sallah ba Allah ya ba mu iko kiyaye liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli والله يرزق من يشاء بغير حساب ما شاء الله الله مدوكاكين سركي shi kuma duk wanda ya bar abu don shi shina sakan kama shi da abin da ya fi shi nan duniya gidan aiki ne lahira kuma gidan sakamako ne Allah ce liya jaziyahumullahu ahsana ma amilu Allah ya jefa haske a cikin zuciyarsu su kuma sun ba kasuwanci da saye da sayarwa sun tsaye da sallah sun ba da zakka tare da jin tsoron wannan yini to duka wannan Allah ya ce ya yi shi domin ya sakanka musu da hiye da abin da suka yi yanzu duk aikin da mutum ya yi wallahi bai sai ya shigar da shi aljanna ba kamar da annabi ya ce aikin ɗayan ku baya shigar da shi aljanna ya tserar da shi daga wuta sai da rahama suka ce ya rasulallah hadda kai ga ka mun san ka kwana kana sallah har ka su kumbure ya rasulullah ga duk jihadin da aka je annabi ya ce wallahi ko ni illa an ya tagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai in Allah ya lullube ni da rahama shi da falalashi don haka in kai aiki dan kaɗan sai Allah ya sakan ka maka da aljanna ina aikin ka isa sayan aljanna ba isa ba ala inna sil'atullahi ghaliya annabi ya ce wallahi haja ta Allah commodity na Allah property na Allah galiya tsada gare shi ala inna sil'atullahi aljanna kayan Allah shine aljanna ba wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna akwai wanda la ilaha illallah ya faɗa ya zo yana son musulunta ana ana ana wajen jihadi ya ce ya rasulullah in tahe jihadi ko in musulunta tukune annabi ya ce musulunta ka tafi yana cewa la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen jihadi ya ci sa a yayi shahada aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi aiki dan kaɗan ya samu babban rabu don ya samu shahada ya shiga aljanna kun gani to don haka duk aikinka bai shigar da kai aljanna bai biyan aljanna amma Allah zai sakan ka maka sai Allah abin da kawai yake so kyakkyawan niyyarka yi aiki ka kyautata niyya shi kuma Allah in ya tashi wa manya man yasha'u gaira hisab Allah mai sakan kawa ne shine Allah ce li Allahu! ahsana ma amilu saboda Allah ya sakan kawo musu da mafi kyawun abin da suka yi wa yaziduhum wa yazidahum min fadli ya kuma ƙara musu daga falalashi kun ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yatagammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadla sai in Allah ya lullube ni da rahama shi da falalashi sannan zan iya shiga aljanna don haka da falalar ubangiji sai ka shiga aljanna an ce wani ya yi aiki kullun cikin mutanen da suka gabata kullun cikin aiki yake cikin sallah yake aka ce wurin da yake sallah har ya yi rami da goyayyen shi da aka tambaye shi shin yanzu a shigar da shi aljanna da aikin shi aikin da yake yi ko a shigar da shi aljanna da rahama ubangiji yagga lalle ya yi shekaru aru aru yana sallah yana bautar ubangiji in kagga ya tashi abu biyu kawai ke ta da shi daga lalura ta cin abinci sai lalura ta dan adam ila ta ya yi bayan gari ko ya fitsari amma apart from wannan kullu yana wajen ibada kuma ya yi shekaru kun san mutanen da ba irin muna ba da ake shekara hamsin talatin mutum ya tsuha ya daɗe shekaru aru aru ya ce a kai ina ganin da aikin nan in yi an kai wayan zai yi ko da aka auna aikin shi aka gani aikin shi ko wannan ni'ima da Allah ya mai taji bai yi da biya ba ni'imar kawai da Allah ya mai taji kawai bai yi da biya ba balle a kai da ni'imar gani a kai ga ni'imar baki abin nan a kai ga ni'imar iskan da mutum yake shaƙe ina kai na aibiyan ubangiji wa in ta'uddu ne mata Allah fala tuhsuha in kace za ku iya kirga ni'ima ubangiji wallahi ba ku iya kirga ta don haka kai aiki qul imalu fa sayarallahu amalakum ku yi aiki Allah zai ga aikin ku sai ya cika ta muku sai shigar da kai aljanna to don haka nan da suka yi sai Allah ya sakan ka musu ya ƙara musu da falalashi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azzarta wanda ya so ba tare da lisafawa ba ba tare da ya lisafa ba haka Allah zai zubo ma ni'ima an ce wani mutum mai kuɗi ne sai rashin lafiya aka kai shi asibiti da aka kai shi asibiti har ya kai a sa mashi oxygen bayan an sa mashi oxygen ya ji dama kwanakin da ya akan oxygen sai hukuma asibitin sai ta kawo bill da aka kawo bil ya gani irin kudin wannan yana ganin bil ɗin nan sai ya fashe da kuka sai masu asibiti suka ce ya haƙuri ya haƙuri in bil ɗin ya yawa za mu iya duba yadda za mu baka discount a rage maka an ce mai kuɗi ne ƙwarin gaske sai girgiza kan shi ce wallahi bil bai mashi yawa ba Allah ya taimake shi ya to rayuwar shi ba haka bil kuɗin bai mashi yawa ba amma abin da yake tunani yanzu yana da shekara saba'in a duniya tun wannan shekara saba'in yana shaƙar iska Allah ba abin da ke biyan Allah da shi amma wannan yanzu da ya kasa numfashin har yanzu yana shaƙar iska Allah 'yan kwanakin da ya yi ƙila ba su wuce kwana biyar ba ko abin nan akan oxygen wa'annan matsayatan kuɗin huge amount of money yanzu su ne 'yan awannin da ya kawai akan oxygen ya fashe da kuka ke cewa ba mu 'yan ubangiji ni'ima ubangiji da Allah ya muna ba mu yanta. yanzu iskan nan da muka shaƙe ya kake yanda an ce ka biya shi yanzu jama'a eh, abin nan iska wannan wuta ta lantarki da za ka sa ka ɗan kunna AC ya kake gani kullum mutane suna kukan bil wuta ya yawa kuma cikin ɗan ɗaki ne fa ba abin ka duk inda za kana kan titi da abin nan da da AC da mi da sauransu ko cikin mota in ma cikin mota ne fitowa dai za ka yi amma ka duba ko ina iskan ubangiji ne ka shaƙe iskan ubangiji ka taka ƙasa ubangiji ka sha ruwan ubangiji ka sha kokon ubangiji ka sha kunun ubangiji ka ci biredin ubangiji ko ba haka ba amma wai kana nan kana hushi da ubangiji wai wai wai bai yi ka mai kuɗi ba wani hafushi yake da ubangiji wai don mi wani sun tashi tare ya mafi wani kokari a makaranta shi na ɗaya kai shi kuma nan na talatin yake yi don mi ne ya samu kuɗi Allah shi mai kuɗi shi bai yi shi ba wai fushi yake da ubangiji to kada abin nan wani na can kwance sai an sai an kwantar sai an tayar yana can asibiti kwance an ce wani almajiri ya zo irin almajiran nan masu bin titi sai yana ya zo yana abin nan eh, eh, yana bara kusa ga abin ga traffic ya tsaye da mota yana roƙon abin nan da jikin shi duk ya yi datti da sauransu sai wata mota ta zo ta tsaya motar na irin wannan mota mai kyau can a bayan mota din mai mota wanda yake mai kuɗin ko da ya duba sai ya gane shi cikin kan oxygen an samu oxygen da hanci da abin da yana numfashi kaɗan kaɗan gashi ya kusa abin sai almajira ya fashe da kuka dan shi a zaton shi ganin ya kai wayanda suke cikin mota nan suna shan AC su suke cikin ni'ima amma yanzu gashi tsaye da lafiyar shi ya ruga da gudu yana iya rugawa ya ci duk abin da yake so yana iya ci amma ga wannan yana da kuɗi amma kuɗin ba su iya mashi lafiya don haka duk halin da kake ciki wallahi ka gode ma ubangiji ba magana ce ta kuɗi ba wani Allah ya bashi kuɗi amma babu lafiya wani Allah ya bashi dukiya amma baya da hankali kana sai hankali ga kuɗi amma bai da hankali in yayi magana da ya magana za kowa zai akan kun san kun sai yana da certificate sakatiri kuwa mahaukaci ne don haka mu koma ma Allah duk ni'imar da Allah ya maka kai mashi godiya kada ka wa Allah butulci in ka wa Allah butulci Allah zai kama ka nan da kuke gani wallahi muna cikin babban ni'ima yanzu ko ni'ima ta yanzu kuna saurare na kowa na fahimta ta ba karamin ni'ima bace yanzu ba ku tausaya ma kurma kurma yanzu yana ji eh, eh, yana ganin kana buɗe baki amma bai san me kake faɗa ba da zai ba da inda yana da miliyan dubu ɗari miliyan zai ba da su don ya ji abin da ake faɗa kai kana ganin kurma duk duke da yake da ita baya ba da ita domin jin shaidawo makaho da za a ce kuɗin nan da kake da su tiriliyan ɗari ka kawo su domin ganin ka ya dawo bai ba da su wallahi zai ba da su amma kai nawa kabba ubangiji ya baka kana gani nawa kabba ubangiji ya baka kana ji don haka ni'ima ce Allah ce in ka ce ka kirga ni'ima ubangiji baka iya kirga ta haka mu koma ma Allah da bauta da ya mashi godiya kuma godiya ba kawai ta baki ba a aikace ma mu gani wace aikace shine abin da ubangiji ya ce ka yi kana talle ana kiran sallah a jan wannan tallat ka zo ka yi sallah in ka yi sallah nan ƙila ka roƙi Allah sai na'imta ka sai a kama ba da labari a ce ai Abuja mun ka zo tare da shi tare muka talle kan abin nan ko ba ku gane alhajin nan ba alhajin nan da muke ya abin nan ai tare muka talle ila an ka bincika yana biyayya ga iyaye ne yana sallah cikin lokaci bai cin amana bai zuwa yan yana sana'a ya ce wallahi wannan waya din naira dubu talatin ya sota kai kuma ba ni riba kuma ba dubu talatin ya sota dubu ashirin ya sota ba ni riba albarka ake bukata fatar Allah ba mu albarka cikin harkokin mu Allah taimake mu Allah rufa mana asiri Allah karbe ibadan mu ya karbe azumin mu da sauran ibadodi abin da na faɗa daidai Allah ba mu ladashi kuskure ya ubangiji ka shafe cikin zukata ka gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu isha'i aka yi tarawihi da shi aka yi shafa'i da wutiri cikin dare ya tashi kuma aka yi shafa'i da wutiri a nan wanda ya shafa'i da wutiri na farko na dare na farko da tashin farko in kana son ka yi yamun laili kuma kana da tabbacin insha Allah za ka tashi to idan aka yi tarawihi kada ka yi wutiri wannan raka guda ita ce wutiri eh ka yi duk wannan da ake har wadda ake yin sabbi da kulya ayu ayi da kai amma raka karshe kada a yi ta da kai kada ka in ma wani abu ne an kai ta da kai sai ka tashi ka kawo raka a guda sai ta zama biyu to in ka tashi cikin dare kai na filfilinka sai kai wannan shafa'i da wuce eh, sai kai wannan wutirin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutirana fil laila ba a wutiri biyu a dare daya kun gane ko jama'a ko ba a wutiri biyu a dare daya don haka wutiri daya ake yi don haka in ya tashi na biyu din nan in an kai eh, wuturi da shi sai ya tashi kawo raka daya wannan kidan insha Allah Allah ya samu dace da saboda tashin farashin nan da ake yi kullun a ya sayi kaya a matsayin kila dubu uku kila abin da yake bi eh, ribar dubu biyar eh, ribar ɗari biyar yana sai da dubu uku da ɗari biyar sai ji labarin a kasuwa ma yanzu dubu uku da ɗari biyar yake sai mai da su dubu hudu ya yake ciki anan ya ci halat amma sai dai bai wa mutane sauƙi ba shi kuma duk wanda ya wa mutane sauƙi Allah zai sa mashi albarka a cikin al'amarin shi Allah zai sa albarka musamman a cikin wannan wata na Ramadan kaga mutane da yawa ba a ƙara kaya ba sai su ƙara kaya saboda sun ga ana buƙata duk kayan masarufi ɗin nan shuga mina ne sai su ƙara to duk wanda ya tsananta ma bayan Allah dan shi Allah yana son bayan shi shi kuma Allah zai tsananta mashi sai ka tai ka tsananta ka ƙara mutane kuɗi wanda kana da damar ka sauƙaƙa ka tara kuɗi da yawa amma sai Allah cire musu albarka sai ka gama tara kuɗi sai Allah ya zo maka wani bala'i sai mota ka tai azden kun gane kuɗin nan da ka tara sai ka zo wajen gyaranta ko wani naka ya kare ko ka asibiti duka dai kuɗin nan sai su taɓalɓale babu albarka ka tara kuɗi amma Allah ya koma an shi su ka samu hannun dama an karɓe hannun hagu don haka ana son sauki. annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa mutunan kirki shine wanda idan zai saye abu zai saye bai cewa sai ya ƙure ya kama matsamon da zai saye sannan kuma idan zai saida zai saida da sauƙi ka bi riba ɗan kaɗan tafi albarka yanzu ku kuna ganin da kantin sauki irin kantunan da ake cewa kantin sauki da suke sauƙaƙawa da wanda yake cewa sai ya saida tsada suwa suka saidawa da yawa yanzu kafin wannan wanda zai saida da tsada ya saida ɗaya shi wancan wanda ke biyan riba ɗan kaɗan ya saida so goma goma nan da yake saidawa riba da yake ci kaɗan kaɗan ta fita wannan yanzu a fili ma sannan kuma a ma'ana Allah ya sa maka albarka don haka ana son mutum ya sauƙaƙa ma mutane wayanda suke ƙara mu kaya kuɗi lokacin azumi su ji tsoron Allah ƙasashe wasu ƙasashen musulmi idan ramadana ya zo cewa suka yi to wata goma sha ɗai mun ci riba don haka watan gani ramadana a kawai a ba mu kuɗin yadda kayan nan suka kama muna ƙila mutum ne yake sai da biredi biredin nan da yake saidawa naira ɗari ɗari kila abin da yake kama mashi da kuɗin fulawa da kuɗin shuga da kuɗin leda da kuɗin komai abin da yake kama mashi kila naira tamanin yana bin riban naira ashirin to yan ramadana ya zo sai ya ce kowa a saida mashi naira tamanin ya haƙura da ribat saboda ya ci riba wata goma sha ɗaya sai kaga ko Allah ya taimashi buɗi Allah ya taimashi buɗi haka ake so yanzu wannan bawan Allah da ke kawo biredi din nan ana raba mu mutane jama'a kamfanin biredi yake da shi sha Allah kun biredin da yake badawa ya yi karfin riba da yake ci kuma ba wannan masallacin ba kawai kuma duk azumi kuma har yanzu bai kare ba ka ku ɗauka kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ma na qasa malum min sadaka ko ma na qasa sadaqatun min mal sadaka ba ta rage dukiya da komi ƙara albarka ɗaya yake abubuwa ne na ta ƙara albarka yana ƙara kuɗi amma kai da je can da kana sai da kila biredi naira ɗari a cikin abin da yan ramadana ya zo sai ka kama sai da shi naira ɗari da ashirin ai kun san wallahi akwai wahala ko yan kankara ce irin wanda ba su da kankara kana sai da abin nan yadda kake yin ta da haka kake yin ta shi kenan kana sai da ita naira ɗari yanzu ta zama ɗari da hamsin na kana maƙetaci. ci to in mutum yana mai shari sai Allah bi shi da ɗabi'a shi don haka yan ramadana ya zo rahama ake son a ƙarawa mutane sai da tuna aisha radiyallahu anha hata ce annabi yana da kyauta yan ramadana ya zo sai ya ƙara yin kyauta amma mu mutanen mu suna da ruwa yan ramadana ya zo sai su ƙara ruwa dan ɗaya mugun hali don haka a ji tsoron Allah Allah ya sa mu dace wa alaikum salam kan ma shi fitar in bai da ba sai ya fitar bai koma cin kayan shi amma in yana da kamar yana da abin da ya fitar ma iyalin shi kamar yanzu kana da abin da zai fitar maka za ka ci da kai da iyalinka zuwa ranar idi to duk abin da ya yi saura sai ka fitar da shi wai yana isa ko bai isa sai ka bada kun gane ko amma in baka da talaka kake miskini kake to kai sai dai a baka amma ko kai an ka baka kamar yanzu misali mutane goma sun ka baka ka hidda kai kada ka ɓoye hidda abin da kake bukata saura kai ma ka fitar da kai fitar da zakka kun gane ko jama'a ko haka ake so na'am wa alaikum salam yake kamar wanda yayi kashi ya wanke da fitsari kun gane ko yana azumi yana sallah amma yana yana sai da giya la ilaha illallah to na farko dai yana cikin la'anta Allah saboda giya Allah ya la'anci mai saida ta da mai sayanta da mai dakonta kun gane ko duk la'antattu ne don haka shi ma la'antacce ne kada shi doka wa ya sabu na annahum na sunna kada shi doka ya wani aikin kwarai dan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh, da yawa mutum yana azumi amma a ƙarshe abin da yake fita shi da shi yunwa da kishirwa don haka muna jin tsoron wannan kada ya kasance sunan kawai yana azumi ne amma yana yini ne da yunwa yana yini da kishirwa kun gane ko jama'a ko a ai in ka ce kana son ubangiji za ka yi azumi to innal muhibba lil muhibbu muti'u in kana son ko mace ta ce tana son ka in gaskiya ne tana son ka to za ta yi ma biyayya duk abin ta san baka so za ta bar shi to innal muhibba lil muhibbu muti'u to in dai lalle yana son Allah yana azumi yana sallah to lallai ya ba sai da giya sannan Allah ya gaya mana inda sala tana hana alfasha wal munkari ko tana hani daga alfasha da abinki in sallar shi karɓaɓɓa ce bai sai da giya duk wanda ka ga yana sallah amma ya ci gaba da sai da giya ko ya ci gaba da yin wani alfasha da abinki to tabbata sallar shi akwai matsala ko dai bai yin sallar nan da Allah ya ce yadda ya kamata akwai inda dai matsala take amma in dai mutum na ta yadda Allah ya ce to lalle za ta hana shi daga alfasha da abin to don haka wannan muna yi mashi roƙon Allah ya shirya shi ya je ya nemi arziki arziki gashi nan duk wanda ya bar abu don Allah shi kuma Allah zai sakan kama yadda abin da ya fi ba ba wajen giya kawai ake samun ake samun riba ba akwai wurare da yawa wajen alkhairi mun gani akwai wani a wannan ƙasar da dakon giya motocin shi ke yi dakon giya amma lokacin da ji tsoron Allah sai da motocin nan sai Allah yasa yanzu ba wai dakon giya ba motocin shi shi yanzu jiragen sama yake da su to yanzu da, mota tireloli da mota tireloli kana dakon giya da jirage kana dakon masu kuɗi wani hakima. eh ai ka sani Allah ya samu dace ta bismillah mazhabin malikiya ba a yadda da wanda ya tashi ya cika ta sallah wani ya bi shi ba amma ana haka mun gane ko ya halatta ka bi ka bi masbuki mun gane ko babu komi saboda ladar jami'i na'am duk wanda zaka ba abu saboda by virtue of his aikin shi ka gane ko ana biyan shi akan wannan aiki ka bashi to ka ba ya ci rashawa kai ma ka bashi rashawa amma in ya zama abin da ka ba shi bai da alaƙa da aikin shi kuma bai sakawa bai fitarwa ba ka yi mai ba ne domin ya taushe gaskiya ya maka to baka bashi rashawa ba kila kai ne ka je ma'aikata ka ji daɗi ai maka payment ka san mutum ya ji yana jin abin nan sai ya zo ya kama raba kuɗi ai maka payment a ka kana sai ka ji alert sai ka kama abin har tun daga mai gadi har mai kai ta ba su kyauta ba su da alaƙa to wannan kyauta ce mun gane ko amma in ya zama a'a ma'aikaci ne kabba wanda fayil ɗinka yake bi ta abin to ka ba shi rashawa duk da cewa akwai sauƙi malamai sun ce in ya zama hakkinka bai iya hitowa kamar irin masinjoji nan da ke ɓoye ma mutane fayil a ofis ka ba mutum kuɗi in ya san baka ba shi kuɗi ba yana ɓoye ma fayil ai ta nema a cewa ba a gane shi ba to ka ba shi ya ci haramun kai kuma baka ba da rashawa ba saboda hakkin ka ne bai fitowa sai ka bada haka kasar ta kasance mun gane ko ila ka gane abin ka ni Allah ya samu dace to ina ganin sai mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladashi kuskure Allah sha cikin zukata ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh